على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم نسالك العلم والفهم وتقواك علمنا في ديننا ما جهلنا اللهم فهمنا ما درسنا امين يا رب اللهم اجعلنا من العاملين بما علمتنا ولا حول ولا قوه الا بك رحم الرحيم الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب ya ku ahal kitab kun da an ka baiwa at-taura da kun da an ka baiwa linjila Allah ya ce aminu ku yi maza ku yi imani da wannan manzo da muka aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima nazzalna ku yi imani da abin da muka sokar masa shine Qur'an musaddiqan Qur'an ya zo yana mai gaskatar da limama a kuma abin da ya tare da ku min qabli an misa wujuhan kafin mu shafe fuska domin Allah yakan shafe mutum basira ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط wato Allah ya ce in mun ga dama sai mu shafe wa mutum magannansa sai ya zama yana fafutukar hanya ka gane ko imma izalatu nuriha wa imma mahawi hadaqatiha in Allah in ya so sai yana iya kawo da hasken ganin ka zama kana da dindimi ga idan naka a da amma baka gani ko kuma in Allah ya so yana iya makantar da kai in Allah ya so yana iya shafe fuskar taka gaba ɗaya to don hakan nan ne abin darajantawa a cikin gabobin dan adam babu kamar fuska saboda yana kunshi da wa'annan abubuwa na basira yace shi yasa kullum musulmi ma yake cewa aslamtu wajhi lillah na mika ta ga Allah wa man yaslim wajhahu ila Allah wanda in ya mika fuskarsa ga Allah ma'ana wanda yake sujuda to shine Allah yake cewa ku maza ku imani kafin shafewar fuskar ta same ku fa naruddaha ala adbariha mu mai da ita ga kiyatta ga kafircinta aunar nal'anuhum ko kuma mu la'ance su kafin la'antar ta zo au nal'anuhum kama la'anna ashabar sabar kamar yadda muka la'anci ma'abuta kamun kifi ran asabar da muka jarrabe su muka ce kansu suka aikata muka nisanta su ga rahamar mu wa kana amrullahi ya kasance al'amari na Allah abin yi wa aikatawa ne إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا إن الله لا يغفر أن يشرك به الله باب ينا يافي وباوى إن يموت ينا شركا إن جارك متك أنا شركا تو الله بازي غفر كامك با kamar yadda ibnu manzar ya ce daga ibnu majlis ya ce an abi majlis lamma nazala qawluhu ta'ala lokacin da wannan ayan nan ta sauka da ke cewa ya lazina asrafu ya bayinan da suka aikata barna ala anfusihim wa kanuwansu la taqnatu min rahmatillah kar ku fidda tsammani arhamar Allah inna Allah dan shi ubangiji يغفر الذنوب جميعا ينا ga baki ɗayan sa. innahu shi ubangiji huwal ghafurur rahim shine gafara ne kuma mai jin kai ne adabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan aya ta suka gare shi sai ya tsaya akan bari. ya karanta wa mutane fa qama ilaihi rajulun sai wani mutum ya miƙe ce da shi wa shirku billah fa sakata annabi sai ya shiru thumma qama ilaihi sai ya sake miƙewa sai ya rasulullah wa shirku billah har shi kenan fasakata marratain ko sau uku ne fa nazalat hadhihi al-aya to sannan wannan aya sai ta soka cewa in har mutum ya mutu yana shirka to ban da shi inna allaha don shi ubangiji la yaghfiru babu yana yaji an yi shirka bihi mutumin da ya mutu yana masa shirka menene hikima a cikin in gafartawa mai shirka ya mutu yana shirka ma'ana ya mutu bai da hankali ne shi yasa domin gashi an ce annad dina domin shi addini innama shuri'a litazkiyatin nufus an shar'anta ne don tsarkakar da zuciya da rai wa tadhirul arwah don tsarkakar da rayuka wa tarqiyatul uqul da kuma ɗaukaka hankali koyawa hankali zaman cikin aljanna wa shirku yunafi kulla haza shirka kuma yana kore wannan din duka in mutum mai shirka ne shi ba zai iya zama cikin mutane ba in ka lura ko a duniya mai shirka shi a tsarge yake a cikin mutane ba shi da kwanciyar hankali kamar yadda sauran jama'a suke da shi masu tawakkali suke da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya yi alkawarin yafe dukkan wani laifi in dai kasa da shirka ne ba shirka ba ne, amma ga wanda in ya so muna magana ne akan mutum in ya mutu yana yi wannan yana shirka har ya mutu wannan yana giya har ya mutu wannan yana caci har ya mutu wannan yana zina har ya mutu amma wa'annan masu laifi wanda ba shirka ba nan musulmi ne suna sallah lokaci biyar suna da tauhid duk da wannan laifin da suke aikatawa suka mutu nan suna da tsammani a aljanna me yiwuwa ne Allah ya fai musu me yiwuwa ne Allah ya kama su da shi haka za mu ce wanda ya mutu yana wa'annan laifin amma wanda ya mutu yana shirka nan take za ka yanke hukunci cewa ya mutu kafiri ne domin mu dan Allah ya riga ya sanar da mu cewa Allah ba zai bashi aljannarsa ba amma wanda musulmi da uwanka da mutu yana mai laifi din nan mai yi ne Allah ya masa azaba akan wannan laifin mai yi ne kuma Allah ya gafarta masa shine wa yaghfiru ma duna zalika zai gafarta duk zunubi ko ma bayan wannan liban sha ga wanda ya so wa man yushrik billah mutum in yi wa Allah tarayya qad iftara ithman azima ya kirkiri zunubi wacce take babba iftira yayi ya kaftari ƙarya babba ya manna wa Allah alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum ba ka ganin yahudawa da suke yabon kansu suna cewa su abnaullah wa ahibba su yayan Allah ne kuma masoya Allah ne wa cikin halitta babu kaman su amma Allah ai yayi kyaman su dan me dan saboda sun yi wa Allah ƙarya balillahu yuzakki man yasha Allah shine zai tsakakar da wanda ya ga dama shi zai suga wanda ya ga dama domin ainihin tsoron Allah a zuciya take sanin kadaituwar Allah a cikin zuciya take to don haka nan Allah kuma yana ganin zuciyan wala yuzlamuna fatila ba wanda za a zalunce shi ko da kamar din dabino ne unzur ka duba ka gani kaifa yaftaruna ala allahi alkaziba yaya suke kirkirar karya wa Allah wa kafa bihi ithman mubina wannan ya isu gare su zunubi babba alam tara ila alladhina utu nasiban من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا wannan ayat ta soka ne bayan karewar yakin ahzab ko kuma a tsakiyar ana yakin ta soka don kuwa a ciki akwai haɗin kan gadfanawa da huzailawa da kuma yahudawa suka haɗa kai gaba ɗaya kafirai ka cokan akan neman ganin ƙarshen abu mai suna musulunci a bayan ƙasa to shine Allah ya mai da martani yake cewa alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab ka duba wa'annan da muka ba su rabo a cikin littafi sun karanta at-taura sun san Allah yana nan a al'arshin sa kuma sun san Muhammad sallallahu alaihi sallam ya zo yana kira ga kar abota ma gumaka a koma ga botan waɗanda yake cikin al'arshin sa da wannan kiran Muhammad yazo sun san haka amma kuma sai yu'minu bil jibt don neman duniya sai suka yi imani bil jubti jubti din na ma'ana jubs abu wanda ke raje mara amfani abu wanda ke lalatacce shi ake cewa jubt domin jubti din nan lalataccen abu ne mara amfani ba zai kare ka ba in kana yi kuma an ka ce ka da shi ka daina ba zai rage ka ba jibt to sai yu'minu bil jibt wa dagut kuma suka yi imani da dagut dagut kuma shine shedan da kansa ma takunu ibadatuhu wal imanu bihi sababin lidughiyan abinda ake kira a dagut duk abinda an kai imani da shi zai zama dalilin rushewar imanin ka to wannan abin ana ce da shi dagut ko ta yaya in dai har zai taba mutunci tauhid ɗinka to wannan abin sunansa dagut to yu'minuna bil jibt suna masu imani da lalataccen abu shine jibs wa dagut da kuma dagut wa yaquluna lil ladzina kafaru har suke gaya wa kafiran haula ya ahada kafiran nan sun fi shirya kaji bai hudu akan son duniya saboda son duniya ga littafin su ya kira ga bota ma Allah ba baka dai sai suka jingina wannan abin da ke cikin littafin su sai suka ce kaga waɗannan masu bota ma gumaka ahada min allazina amanu sabila sun fi musulmi imani sun fi su shirya sun fi su cankar hanyar addini haka fa suke faɗa wa mutanensu to shine Allah subhanahu wata'ala yake gawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaika allazina la'anahumullah sune mutanen da Allah ya la'ance su wa man yal'adillahu duk mutumin da Allah ya la'ance shi falan tajida lahu nasira ba za ka samu mataimaki gare shi ba to kamar haka nan ne kuma kada ka yadda son duniya ya hana ka addinin ka za ka fada cikin wannan la'anar da ɗaya kar ka ɗaukaka duniya akan addininka kar ka ɗaukaka wani abu na son zuciya akan addininka fara nazarin abin da ka sa a gaba da nazarin addini ka dube shi ta fuskar addini halal yake ko haram yake zai bata tsakaninka da Allah ko zai gyara sannan kafin ka shiga am lahum nasibun min mulki suna da rabo cikin mulkin Allah ne a cikin mulkin Allah da yake raba alkhairai suna da rabo ciki ne ma'ana su ma kansu suna cikin membobi ne na wannan cabinet din fa idan da su membobi ne a ciki la yutunan nasa ba za su baiwa mutane ba don rowan su na kira ko da kamar haccin dabinu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce am yahsuduna nas ko suna hasada ga mu'minan ne alama atahumullahu don abin da Allah ya ba su na wayewa na sanin addini na sanin yanci min fadlihi daga baiwansa faqad atayna ala ibrahim haqiqa mun baiwa alayan annabi ibrahim alkitaba littafai wal hikma da kuma hikima wa atainahum mun ba su mulkan azima mulki babba fa minhum man amana bi cikin su akwai wanda ya imani da abin da ya soka gare su wa minhum man sadda anhu akwai kuma wanda ya daude ya bar hanyar kwarai amma duk ga wanda ya daude wa kafa ya isu ni jahannama wutar jahannama ta ishe shi tsira mu kona shi الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نبجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا innal ladzina kafaru bi ayatina tabbat waɗannan da suka kafircewa qur'ani saufa da sannu musulihim za mu kona su naran da wuta ba dan komai ba saboda kafircewar su kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatar jikinsu in ta zagwanye to zagwanyewar ba wai fatar ne zai bar jikin ba ƙunar in ta kai ƙuna sai ya zama jiki har ya zama baya jin ƙunar sai a canja kuma fatar ya zama kudar yana ji sabo domin yanzu akwai hasa'is abin da ke hasa'is din nan kamar in ka taba wani abu wanda kake sanin cewa yana da laushi ko yana da kaushi ko da dumi ko da sanyi wannan shine ake kira hasa'is ɗaya daga cikin hasa'is din to abin da kai na sunansa hasa'is to wannan abun wani halitta ne daban da yake cikin fata yanzu ko tsugu ya shiga hannunka hasa'is din gurin ne sai ya kaura in ya zama kana taba abu sai ga ka baya tabuwa sai zaka san mana da ko ana taba ka abu sai baka ji in tugu ya shiga ko tugu ya shiga kafanka in ana tabawa sai ka gaba ji ba komai bane hasis na gunne ya kaura to shine kullama na dijat duk lokacin da fatan ya nuna to hasis din sai ya kau sai Allah ya saki halittan wata sabuwa baddalnahum sai mu canja musu julodan fata gairaha waninta don su ɗanɗani azabar sosai liyazuqul azab dan su dandani azaba inna Allah dan shi ubangiji kana ya kasance azizan mabuwaye ne hakimin mai hukunta abin da ya ga dama ne wallazina amanu waɗanda suka yi imani kuwa wa amilus salihati suka aikata ayyukan nagarta sanudkhiluhum jannatin zamu shigar da su aljanna tajri wacce take gudun min tafiya a gargashin da al'anhar koramu khalidina fiha abada suna madawwama a ciki kullum kuna ji muka ce wallazina amanu sannan kuma sai mu ce wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka yi aikin nagarta din nan an imani shine aikin da zuciya yake yi zuciyanka ne yake yi ka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin alkiyama ka yi imani da wannan wannan shine aikin gaba ta ciki bayan ka yi imani sai kai aikin nagarta kuma sallah a lokaci azumin sa zakka hajji kuma sada zumunci menene to wannan shi ayyuka da nagarci nan to shi ne Allah yake mutum abu biyun nan idan ya hadu an babu imani ta wannan aikin ba imani baka imani da Allah da ran ta ba sai zama na kai wa'annan aiki na nagarta din ba za ka amfane ka ba idan kuma ga imani baka sallah ba za ka amfane ka ba sai duka biyu sun hadu tukunna shine Allah ya alkawari in kika bi sun haɗu cikin mutum sanu da kilhum za mu shigar da su jannatin aljanna ta jiri wacce take gudu min tajiya a gargashin ta al'anharu ƙoramu khalidi na fiya suna madawa a cikin abada lahum akwai ga yan aljanna fiha a cikin aljannan azwajun mutahhara ma teku tsarkaka ni gasan neman wannan din ma teku tsarkaka wani da za mu shigar da su zillan zalila inuwa wacce take amintacciya إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن الله تبت أبنجدك الله يأمركم ينهرنكم an tu'addul amanatu kuma da amana ila ahliha ga ma'abutarta kamar wayar ibnu abbas na cewa yayin da aka ci makka da yaki da a usman bin talha annabi sai ya kira Usman ibn Talha da ya zo masa sai ya ce arinil miftah ba ni mabudin Ka'aba falamma ba sada ya dahu ilai da ya karba daga hannun wannan shi ibn Talha Usman ibn Talha sai ga Abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bi abi anta wa ummi fansanka ne ya rasulullah ina fansanka da babana da kaina da mamana ajma'u li ka kara mun domin saboda sikaya yana hannun balil abbas shayar da abin nan shayar da zamzam sikaya wato motar shayar da zamzam akwai masu kula da shi mukullin kaba akwai kula da shi shi yasa ake cewa shugaban maka kullun hadimul haramaini hadimul shi shine title nasu to sai abbas ya ce hada mun duka biyu sai ya ce haka fa kaffa usman ya dahu sai usman din sai mika annabi sai ya firki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات المفتاح تيجي باني مكلين يا عثمان فقال هاك أمانة الله تيجي أمانة الله تيجي مساكا فقاب فتح الكعبة سي النبي تاشي يبود الكعبة ثم خرج يفتر غشكي فطاف بالبيت يتوافي ثم نزل عليه جبريل سي جبريل يسوكا برد المفتاح cewa ya mai da mukullin ga Usman bin Talha din nan shine inna allaha tabbat allah ka ya murukum yana umurtan ku an Abdul amanati kuma da amana ila ahli ga ma'abutanta to amana shi azabarta wani iri ne yanzu na baka amana sai ka canye gobe kiyama shari'a ta yadda za a yi a gaban Allah ina karan wani akan amana daman wannan abu yana nan a rubuce za mu je mu tarar to kafin shari'ar mu ta ci gaba kai din za a tabbatar baka cewa ka ci amanan nan tukunna eh sai a ce to yana nan ka je ka dauka sai a hada ka da mala'iku guda biyu na azaba za a kai ka bakin wuta abin da aka baka ka cinye nan zaka ganta wuta sai a ce shiga ka dauko shikenan zaka shiga daukowa idan ka shiga ka je ka dauka zaka hayo kamar rijiya da kana fita daga ciki sai ka zo bakin saboda ko sake bugun ka ka koma kasa ka dinga haka kenan wannan ne azabar ka illa ma sha Allah saboda haka cin amana ba kyau to amana na mutum da mutum ma kenan ko to amana suka suka shi uku jikinka yana da amana a kanka mutum dan uwanka yana da amana a kanka Allah mahaliccinka yana da amana a kanka amanar mutum amana na mutum shine mutuncinsa da dukiyansa da jininsa karka yadda nasa dinne ya shiga jikinka karka yadda naka shiga jikinka na ya shiga jikinka karka yadda dukiyar wani ya shiga jikinka kiyaye masa dukiyarsa tare da shi ɗin amana ce ta Allah kiyaye masa mutuncinsa kada ka yi da shi amana ce haka wayannan ka kare amanar kanka kuma halittu da jikinka din nan kada ka kai su gurin sabon Allah ka kula duk inda zaka je da sabon Allah ka kare dan ni'iba ce ta Allah an ni'imtar da su gare ka don ka ji daɗi da su to kar ka saki Allah da su in ka saki Allah da su ka ci amana sannan kuma amanar Allah akan ka kai bawa kar kai masa tarayya wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar kar kai tsafi kar kai masa tarayya to amana suka shi kashi uku a mai da hankali da wannan amanar to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce. lalle ne in an baka amana ka mayar duk abin da aka ɗora ka akai aka ce kai ka kula da wannan abin ka yi tsakaninka da Allah kar ka cuci kowa musamman shugabanci an ce kai shugaba ne na jama'a to dukkan mutanen da suke karkashin ka suna da amana a wuyanka ka yi kokari ka soki daga cewa ka ba su amana su daidai musamman ma shugabanci a yanzu din hadari ne haɗari ne an yi zaɓe ka ci zaɓe wai ba za a yi kutu-kutu a ɗaki a ɗora ka akan kujerar ka koma ba a'a za a yi hannun oba a yi na waje an taru a filin su kwa duk talakawan sun gani gaba ɗaya jama'a fa za a taru a wurin kuma ba za a taru haka kawai a watsa ba sai a je da ƙur'ani za a zo da ƙur'ani shari'a zai tsaya alƙali ya tsaya ga CJ ta gefe guda ga Grand Kadi ta gefe guda a danka maka Qur'ani alkawarin da na ɗaukar muku nan ya talakawa na zan yi shi abin da ga mutane kenan Allah kai ne shaida zan yi shi wani littafin ka ne eh to da rantse da shi zan yi shi abin da ka ga mutane kenan shi yasa ka lura duk ofis din da sai an rantsar da mutum yake shiga hadari ne za ka ga sun tara dukiya sun yi komi sun gina gidaje sun yi komi da zarar shi ainihin wannan wanda ke ya ci amana din macin amana din da zarar ya mutu zuri'a sai su yi ta lalacewa wannan kyakkyawar gida da ka gina din sai ya zama santa ne na zinace zinace ƴaƴanka ne kuma za su yi da su da abokansu da kawayensu sai zama santa naka ba wanda zai tuna ka da addu'a Allah sai shafe zuciyarsu suna murna da ma da ka mutu haka sai sama abu ku lura da gidajen manyan mutanen da suka mutu akwai alhairi a gidajensu akwai 'ya'ya na kirki da suka bari a baya gare su sai ka samu ya zama santa ce ta irin abin nan matarka da kake tsoro ita din nan na za ta yi auren ɗauki saddarka wanda bai fi ka ba bai fi wani leburanka ba za ta aure yin wani dan kirki ba zai aure ta ba kuma auren ɗauki sandanka ba zai yi shi kenan kawai kato wanda ke da wuce ka auke shi ba shine zai zo ya aure ta sai zo yana kwana da uwar ƴaƴanka a cikin gidanka a kan gadanka ya tafi wallahi ku tanadin lahira duniya ba komai bane amma sai ka samu mutum yana tanadin duniya yana ta shiri kamar zai shekara ɗari a duniyar nan ya gina palace a nan ba ta ishe shi ba zai gina a wuri ba ta ishe shi ba ta zama wa mutum jaraba wallahi koma ga Allah ai ta dukan dukiyar jama'a a ɓata yara a ɓata mata a koma ga Allah amana ne na jama'a duk abin da aka baka amana ne na Allah kuma Allah zai tambaye ka inna Allah ya amurkum Allah yana umurtan ku an tu'addul amanati ku bada amana ila ahli ya gama abutanta amanan da kace zaka kiyaye lalle da ka kiyaye wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci hukunci din nan hadari ne inna allaha tabbaci ubangiji ni'ima ya izzukum bi yana tsoron ku ba da ikon shi inna Allah don shi ubangiji kana ya kasance sami'an mai ji ne basira mai gani ne ya ayyuhal na amanu ya ku mu'minai adi'u Allah wa adi'u rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah ba wai bidin iri bi bane daban bane a'a bidin ɗaya ne ka bi Allah amma ta karantarwa ta karantarwar ta karantarwar manzon Allah zaka bi Allah shine ma'anar wannan Allah wa adiur rasula kar ku mata fahimtar da Yahudawa suka yi mata daban suka ce Muhammad yana kiran jama'a don su bauta masa shi ba da ba haka bane Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da al'umma ne da za a bi Allah din in ka imani da Allah ka bi Allah ta fuskar yadda hankalinka ya gani bai zama bi ga Allah ba dan bi gare shi din ma ya tsara ya ce ga yadda ya kamata ka bi ni adi'u Allah wa adi'u Rasul in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah to fattabi'uni shi da fassarar wannan aya ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa ulil amri minkum ku biyayya wa shagabanninku duk wanda kaga ya zama sarki akan ka Allah ne ya nada shi Allah ne ya nada shi ulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha Allah ne yake mallake da mulki yana nada wanda ya ga dama idan ka fice masa kace ba za ka yi masa bi ba kamar yadda shari yake magana in kace ba za ka yi masa bi ba to ba shi ka saba ma ba ka saba ma wanda ya nada shi akan ka shine manzon Allah yake cewa in ta'ammara alaikum abdur habashiyya ku larabawa masu kyawawan gashi idan bawa ba habashe ne da daddan gashi kamar karangiya in ya zama sarki akan ka ce kai masa bi saboda haka kowane mutum da in Allah ya bashi ku yi masa bi ku rubuta shi lafiya sai dai in ya sa ka sabon Allah anan zaka gare masa la da'ata atali makhluqin fi ma sayyidil khaliqi fa in tanaza'tum fi shay'in da ku da shi a gabanin ku in jayayya ya shiga tsakanin ku akan wani abu ko ku tsakanin ku jayayya ya faru farduhu ila Allah ku dawo da shi cikin Qur'ani wa rasulihi zuwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farduhu ila Allah wa rasulihi ku dawo ga Allah da manzon sa sai ya fayyace muku amma da sharadi in kuntum tu'minuna billah in kun zama kuna masu imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar tashin alkiyama dan mara imani shi kullum ba shi da abin zargi illa mutum mai imani kana ji ana kiran ka ana ce da kai ustaz din nan ba da gaske ake ba eh wato ana maka izini ne ustaz saboda an ga ka dan tsaye da giyan mu ka dan yi wani rawani kana dago da abu ustaz ustaz aka nan to ba da gaske bane babu a zuciyarsa ya ce maka ustaz dan Allah Allah yake rabu da kai mutanen nan wani ba bugaran addini kai bayan hankali ku za sai dai kai musu bugaran addini sa lallaba ka ku a lallaba ka ka tafi kai ne yake magaran addini za ka yi to zalika khairun wannan shi yafi alkhairu wa ahsanu tawila tafi kyakkyawar bayani alam tara ila alladhina yaz'umuna an أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون به سنة سنة شرع وجن ɗagut wajen boka to saboda haka kamar constitution ɗagut ne mutane ne suka zauna hukunci akan dan adam wanda ya halicci dan adam din shi ya kamata ya hukunci akan dan adam duk wanda ake masa shari'a da constitution to an yi masa da dagot ne mun yarda da shi mun zauna haka a cikin dan ba yadda muka iya ne an gane ko duk shari'ar da mutum ne zai tsara ba Allah ne ya tsara ta ba sunan ta dagot a shari'a wa qad umiru umarni ya zo muku cikin littafin Allah an yakfuru bi na ku kafirce wa dagot wa yuridu shaytan daman shaytan yana so ne ayyudin lahum ya ɓadda su dalalan ba'ida ɓatarwa wacce take manisanci kai musulmi zaka fi son a yi maka shari'a ta Allah wai za ƙila lahum ta'alau in an ce da su ku zo ila ma anzala Allah zuwa ga abin Allah ya saukar shi na Qur'ani ku zo a yi shari'a da Qur'ani wa ila rasuli ku zo ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'aital munafiqin sai ga munafikai su ka anka duda suna daudewa ga barin ka daudewa suna nisantar ka ba sa son su zo inda kake in ba haka ba kafiran da muke tare da su cikin ƙasa guda ba su damu da shari'a ba kamar yadda munafikin musulmi ya damu da shi kafirai su da yawa ma suna yabon ma shari'ar da yawa amma za ka samu musulmi jahili ko kuma musulmi munafiki sai dinga yanzu an kafa shari'an nan za a soma jefe mazinata kenan kaga yawa kansa shaidar cewa shi mazinaci ne ina roga ba za a je mazinata kai mazinaci ne za a so mu yanke hannun barayi kenan to kai barawa ne ina ruwanka shi abin da yake ba shi cikaici kenan za a yanke hannun barayi gashi ana harbe su a nan baka ce komai ba ana harbe barayin baka ce komai ba sai lagos ana jefa musu taya a jefa musu wuta baka ce komai ba yanke hannun shi ne zai dame ka saboda haka rashin sanin kan abin ne ya sa haka babu abin da zai kawo zaman lafiya kamar shari'a ta musulunci don addu'a ce yadda da shari'an nan kawai kansa ma wato ka ki Allah ne Allah sai ya kawo koyewar abin sai ya kawo koyewar wa'annan abubuwan da za a kama din ma kowa yana gudun kada ya aikata din sai ya jefa tsoro cikin zukatan mutane kaga mutane sun zauna lafiya sai ka aje abinka a waje ya kwana to amma mutane ba su gane ba wai sai a dinga cewa yanzu haka za a jefe to a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin zafin takobin yana nan mutum nawa aka jefe mutum nawa aka jefe mutum nawa aka yankewa hannu amma sai mutum ya riga ji tsoro cewa yanzu za a dinga jefewa kenan wallahi har cewa suke ma har ma ya zama na wani ɓace ma suke yi wai shari'an in izala har da faɗan haka la ilaha illallah wannan magana wato yana fitar da mutum hanya bai sani ba ba daidai bane wannan Yau akwai ma mutane masu tawa zamfara ce wai wai an kawo zamfara tuntuni bai yana karatun qur'ani amma wata ce an kawo zamfara za a kawo zamfara a nan gidan akwai matar da ta taɓa yi mana a nan. na zo kan wata bukata ta zuwa wurin gabana a nan. shikenan gwamnan ya rako ni waje yan siyasa haka sun taru a nan kofa sun taru a nan da har da irin matan siyasa din nan daga bullar mala gaban su kawai sai ta cilla goda sai ta ce ba ta ga abba aji a gaba ba kuma shikenan sai ta ce ah yanzu wannan rawa da muke a gaban ka ranka ya dade zaka kawo zamfara ka hana muke nan wallahi aka ce sai wani ce kaji shegiya annan take ne mai mata ce kaji shegiya haka al'amarin Allah yake kana ganin ba su da ibadi. wallahi ba su da imani qur'anin ana karantawa kawai imanin su ya tsaya ga roƙon Allah kawai sun san cewa ana roƙon Allah kan neman biyan bukata ta duniya kawai iya abin da suka sani kenan Allah ya sauke ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah yake cewa fa kaifa idza asabatuhum musibatun da ya idan musiba ta same su ta bazata muka dirka ko su da musibu bima qaddamat aydihim kuma halayensu ne ya jawo musu thumma ka kuma sai su zo maka ya halifu na billah suna masu rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfika muna so zaman lafiya ne tare da su shi yasa bike shiga cikin su yadda da kafiri aqida ya lalace ka ce kana so zaman lafiya a duniya ku kun zauna zaman lafiya za ku shekara nawa ne za ku shekara ɗari biyu ne a duniya kuna zaman lafiya ai gara ka yadda abin da zai kai ka gaban Allah din ka gyara shi sosai ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke kunshe cikin zuciyarsu fa a'rid anhum ka kauda kai wasu wa izhum ka musu wa'azi ka ga musu abin da Allah ya ce wa qul lahum fi anfusihim ka faɗa musu abin da za su ji cikin zuciyarsu qaulan magana wacce take baligan gamsassa وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أرسلنا من رسول بمؤيكابا دق منزني إلا ليطاع سيمون أيكوش نجوم أبيشي بإذن الله بإذن أبنجي منزون ذا أبي shi zai karantar da hanyar da Allah yake so zai gaya muku tsakaninku da Allah walau annahum iz zalamu anfusahum ina ma su din lokacin da suka zalunci kanuwansu? su ja'uka ina ma su zo maka fastaghfirullah su nemi yafa gurin Allah wastaghfara lakum rasul manzo na yi nema musu yafa waje na lawajadu da sai su iske Allah tawwaba mai karban tuba ne rahima mai jin kai ne fala rabbika Allah sai ya rantse da zatinsa yace na rantse da zatina la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka sai sun nemi hukunci gaba gare ka sai ma shajara bainahum cikin abin da faru tsakanin su wallahi imani baya tabbata ga al'ummar musulmi sai ya zama ana musu shari'a da shari'ar musulunci haka Allah ya gaya wa annabinsa Fa wa rabbika na rantse da zati na na rantse da ubangijin kaya Muhammad la yu'minuna ba za su zama mu'minai ba fa hatta yu kafi fi ma jara bainahum abinda duk yake gudana na hulɗa na tsakanin su ko na kuɗi ko na aure ko na wani menene sai in sun dawo da hukuncin ta cikin qur'ani an sun dawo da hukuncin ta cikin qur'ani suna neman warwarewa da qur'ani sun la an fi anfusihim haraja ba za su samu kunci a zuciyarsu ba Wa ya faɗi wannan Allah da ya saukar da qur'ani ne ya faɗi haka sai ya ɗage hukuncin ya kawo zaman lafiya مما قضيت دغ ابن da ka hukunta za su samu kwanciyar hankali wa yusallimu taslima sai su mika ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إيمان لم يكن أي إيمان أي الددنة yaddar fa ta kai matsayin ka fi yadda da abin da ka yadda da shi fiye da ranka sai ya kai haka tukunkana kake da imanin shi ne Allah yake cewa walau anna katabna alaihim da mu mun wajabta musu cewa ani qutulu anfusakum ku kashe kanku ka gani muminin gaske sai kashe muminin gaske sai kashe domin haka shine ya faru a zamanin Annabi Musa alaihi salam ani qutulu anfusakum Allah ya ce ku kashe kanuwanku suka kashe wanda bai yi laifi ba ka ba shi takobi ya kashe dan uwansa da ya laifi to imaninka sai ta kai matsayin cewa in Allah ya ce da kai kashe kanka ka yarda da maganar annabin ka yarda sai ka kashe kanka wannan ya nuna cewa ka fi yarda da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan fiye da ranka ka fi son maganar annabi fiye da ranka in annabi ya ce da kai kashe kanka zaka kashe wanda in ya yi laifi kaza ya kashe kansa to ka sai ka kashe kanka wannan shine imani to shine Allah yake cewa ba ma wannan ba kuma au ko kuma ukhruju min diyarikum ku fita ku bar gidajen ku kara kenan wannan misali kamar kayi laifi gidanka kai ko wani zina a ciki ko me a ciki kai wani laifi sai kawai sako daga Allah ya zo maka ya ce da matanka da 'ya'yanka da dukiyanka da menene ka fita ba ko kobo tsurar haka za ka fita ka kaura zuwa da maturu ka je ka zauna a can ka nemi sabo wannan ya zama ba naka ba ka yadda ka ce to tunda Allah na ne ya gaya na yadda sai imanin ka ya kai matsayin haka fa wannan ana baka misali ne kashe kanka wato in ba za ka iya ba ga mai sauki kuma shi da ka fita a cikin dukiyarka to ka tuna fa kana da biliyan a banki kana da biliyan kaza kaza kana da kaza kaza kana da abun hawa kana a ka ce ka fita ka tafi da kabanka ka tafi kuma ka yadda ka fita ka bari sai imanin ka ya kai haka to ka fifita Allah da manzansa kenan fiye da ranka ka fifita Allah da manzansa kenan fiye da dukiyarka imani kai kai wannan matsayin tukunna to wallahi da haka muka nema wajen mutane mafiya yawa ma fa'alu ku ba za su aikata ta ba in ubangiji shi da ya halicci zuciyar mu ya san mu yace inda zamu nemi haka wajen mafiya yawan mutane wallahi ba za su yi ba illa qalilun minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su wato ba za a rasa ba kuma ya san bayansa masu ƙarfi imani ɗan walau annahum fa'alu wallahi in mun ba su umarni da za su aikata ma yu na bi abinda aka wa'azta su da shin nan inda za su yi lakana khairan lakum da fiye musu alkhairi ana wa'azi ana ta wa'azi sauraron wa'azin ma sai zama kashi kashi iri iri ana ta wa'azi wa'azin nan ana yin ta ne don ta amfani mutum don ya canja mutum ɗabi'a ne amfanin wa'azi kenan ya canja ɗabi'arka abinda da baka ji ba yanzu ka ji kuma na biyu yakan zama hujja ne a kanka baka ji ba ne na ji me yasa baka yi ba laula abubakar Allah ya saka masa da alkhairi ya ya taba faɗin wani magana wanda wani ne ban labari da na tambaye shi na tambaye shi a wani taro da muka je wallahi magana sai da zai sani ma na yi kwalla yace Muhammad Gumi Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi ya samu maziyarci daga Libya ya sauka a Legas yace yana tambayan mumini wanda zai yi hannu da shi hannu kawai zai yi da shi mumini ya yi hannu da shi sai shi an ambasada a nan a su sai aka ce masa a wannan sai ka je northern part na kasa din a can kaduna akwai muhammadu gumi wallahi ka ji ba wannan bawan allah yadda ya sabu shaida to shine ya zo da ya zo daidai lokacin kailula an gaba sallan azhar kenan zai shiga sai gashi yayi bako suka zo shi kenan su suka gaisa ce ni bako ne daga guri kaza dama na zo ne don mu haɗa hannu tare da kai kawai bukatar kenan su haɗa hannu su gaisa suka haɗa hannu suka gaisa sai ya ce to kuma ina nema a gurinka ka gaya min wani mutum kuma managarci wanda kuma zan samu in sake haɗa hannu da shi shikenan sai in koma ka ji ya yi fataucin wannan fataucin sa aka yi daga libya ya yi fataucin ya zo ya haɗa hannu da musulmi ɗan uwan shi ya samu mumini da zai haɗa hannu to shi kenan sai shi kuma ce je su gaisa da usman na gogo a lokacin yana da rai shine sai ya tafi aka haɗa shi da lawal abubakar suka tafi a mota sun isa karfe takwas na dare suka isa katsina sarkin cikin gida ya je ya ce malam fa yayo aiki kenan ya fito nan da ke fito sarki ya shiga baya fita ba amma ji mutumin na alfarmarsa ta kai haka mamur gumi da aike ma in yayi dole a fito a zo sarki ya fito alfarmarsa ta kai haka amma rigarsa sai iyage ya dinke da hannu sai da 'ya'yansa suka yi masa tawaye a kai rigarsa sai iyage ya dinke da hannu sai ya tashi da kansa yana wanki da kansa bawan Allah Allah ya ji kanshi Allah ya rahamce shi malami na gaskiya to shi kenan suka gama suka yi hannu da wannan balaraban to da ya da abubakar hannu kuma sai ya masa al'adar mu ta arewa kamar yadda muka saba ba a hannu da babban mutum a ga to Allah ranka ya dade dinnan irin wanda ba a hannu da babba sai ya nade hannu to ne da suka kamo hanya sai ce ni na yi yin hannu da waɗannan bayan Allah din ba dan komai ba saboda hadisi nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake to idza safa al muslimani idan musulmi biyu suka yi musafaha haraja min zabihima sun fita daga zunubin su kafin su raba hannun su shi yasa nake neman bawa mana garci mu yi hannu da shi don in fita a cikin zunubi na to kai me yasa wannan sarkin da ya mika maka hannu ka ji mika masa hannu shin hadisin nan baka yarda da shi bane ko kuma al'ada ya fi hadisin ne da ya gaya masa wannan yana kuka tun daga can bai fasa kuka ba yana nadaman haka da ya aikata bai yi aiki ba da abu guda daya hadisi daya yana ta kuka daga wannan ranar zuwa yau ya ce ba wanda ya karfin kuma ya mika hadu ba tun daga wannan ɗan wani ne ba da labari a nan da wani taro ya abu na ce ga abin da aka gaya masa ce haka ya faru to saboda haka abin da ake karantar wannan hujja ce a kanka ɗan ka yin aiki da shi haka ne Allah zai kama ka da shi hadisi ɗaya ne kawai tashi amma an kun lura wannan izib sittin ne muke karantawa jiya mun karanta yau mun karanta muna gaba kullum bara mun karanta bara wacce mun karanta kullum to hujja ce a kanmu in zan mu tsaya tsayin daka mu yi aiki da shi mu tsaya mu yi aiki da shi in ba yi aiki da shi ba baka ji ba ne na ji me yasa baka yi aiki da shi ba baka da abin faɗi to shine Allah yake cewa wa akhruju min diyarihim da ba za su fita a gidajen su ba kuma ba za su aikata ba wala wannan fa'alu da za su aikata ma yu azuna bi abda ake musu wa da shi da za su aikata abin da ake musu wa da shi la kana khairan lahum da ya fi musu alkhairi wallahi inda za mu rika daukar dabi'a daya biyu muna gyaggyarawa muna gyaggyarawa wallahi da ya zama alkhairi gare mu dabi'un mu duk sai canja wa ashadda tasbita da tabbatuwan kuma haɗin kan al'umma da ya fi haka in kun lura ma alhamdulillah akwai abubuwan da muke gani abu da zai taba musulunci in kun duba reaction nashi gaba ɗaya sai ga ana reacting gaba ɗaya Najeriya game da wannan abu da ya faru na kwanan nan ma in kun lura alamar cewa wa'azi yana nan yana shiga kaɗan kaɗan kaɗan alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ya sa mai aiki da sauran ma wa idan da la la tainahum min ladunna ajran azima da mun yi musu tanadin lada mai gwaba wa idan da la atainahum mun basu min ladunna daga gare mu ajran azima sakamako wacce take mai girma wala hadainahum da sai mu shiryar da su siratan mustaqima ta farkin da take santa idan ka tsaya bisa kan addini akwai wani basira na musamman da Allah zai baka da zaka rika gyara rayuwarka domin rayuwarka ce ta wannan rayuwar ta ce kake gyara hanyar saduwarka da Allah muddin kana da gyara halayenka Allah sai ƙara kwarai da kai akai man jahadu fi na radiyan nahum sublana duk mutumin da ya tsaya tsayin daka yana kokarin neman daidai to sai mu gyara shi ya zama daidai din in ji ubangiji ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله سبحانه وتعالى dalilin saukar wannan aya ya ce an samu ruwaya ce ta tsabarani da ibn waihi daga aisha kala ta ce ja a rajulun wani mutum ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ita tana ji faƙal sai mutumin ya ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam innaka la ahabbu ilayya min nafsi ya ma'aiki na fi son ka fiye da kaina yau ba abin da so ilayya min waladi na fi son ka fiye da ɗana wa inni ni yakan wayi gari wata ran ina cikin ɗaki ina gidana fa azkuraka sai in gana tuna ka ina tuna fa ma asbaru ba na iya hakuri hatta atiya sai in zo in leka fa anzura ilaika sai in dubiye ka sannan sai hankali na ya kwanta to wai za zakartu mauti akwai abin da ke bukanta min ciki ya rasulullah ina tuna mutuwata ni karamin mutum wa mauti kuma na tuna mutuwarka arabtu annaka idza dakhalta aljanna in ka shiga aljanna rufi ita ma annabiyin za a daga darajar ka tare da annabawa ba zai samu ganin ba a cikin aljanna ka fa ya shiga aljannan son annabin ya san zai kai shi aljannan amma yanzu abin da yake bakin ciki ba zai ga annabi ba aljannan ma shi wa inni idza dakhaltu aljanna in na shiga aljanna hashitu Allah araka ina jin tsoron ko ba na samu ganin ka ba falim ya rudda annabi sallallahu alaihi wa shi an annabi sai bai mayar masa komai ba hatta nazala jibril bi hadhihi alaya sai jibril ya sauko da wannan aya ibnu abi hatim ya rawaito daga masruq anna sababa nuzuliha dalilin saukar ayar ƙaunar sahaba sahabbai ne suka ce ya rasulullah ma yanbaghi lana an nufarikak ba zai mana kyau ba mu rabu da kai ya muhammad fi duniya a duniya fa innaka idza faraktana kai in ka rabu da mu rufi'ita fauqana za a daga ka sama da mu to ka bar mu sai kalbi ya ce inna taubana maula akwai wanda ake ce da shi taubana maula ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kana shadidul hubbila mutum ne mai tsananin nuna so ga annabi sallallahu alaihi wasallam dalilu sabri an yana da karancin hakuri game da annabi sallallahu alaihi wasallam inda wanda ba zai taba annabi to hakurin sa yanzu zai girgizu to shi kokanna hila jisbuhu sai duk wa taghayyara launuhu launin sa duk sai ya canja hawfa adami ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam saboda zai kasance ba zai ga annabi ba ba dal mauti bayan ya mutu fa zakara zalika li rasul fa zikira zalika li rasulillah sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa man yudi illaha wanda in yabi Allah war rasula yabi manzo fa ulaika waɗannan ma allazina an'ama Allah suna tare da bayi na kware wanda Allah ya ni'imtar da su da imani an'ama Allahu alaihim ya ni'imtar da su da imani minan nabiyina bayin da suke cikin ni'imtarwar Allah shine gashi nan aka jera su anan nabiyina annabawa wa siddiqina da magaskata wa shuhada da shahidu waɗanda suka mutu a fagagen daga wa salihina da managarta to wallahi mutum mai imani yana tare da su za a yi kuma soki guri guda wa hasuna ulaika rafika waɗanda su zama abokan ka kam ya kyautatu zalikal fadlu min Allah wannan baiwa ne daga Allah وكفى بالله عليما الله يا ya isa ya نعم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما wannan ayar ya fallasa hali ne na munafukai na zamanin annabi sallallahu ya ƙara kuzari ne ga masu imanin gaske yana gaya musu cewa in za ku fita yaƙi ku fita da shirinku na gaske ku yi yaƙin kuma da gaske kar ku dogara da ƙarfin wani ko iya kariyar wani don cikinku akwai munafukai ga yadda Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku da kuka imani ku zo hizrakum ku ɗauki garkuwoyinku abinda zai tsare ku garkuwa makami ku ɗauka fanfiru ku fita yakin subatin cikin tabbatuwar diddige rashin lasanuwa da rashin tsoro a furu jami'a ko ku fita ga baki ɗai wa inna minkum a cikin ku fa akwai laman laibabbi annan mutane masu son kawo jinkiri fa ina asabatkum musibatun idan da kuka je yakin nan sai kuka samu raunuka aka samu mutuwa qala sai shi ya dinga fadin qad an'ama Allahu alayya ni ashe Allah ya so ni iz lam akun ma'akum tunda ban zamo tare da su shahidan na halarci yakin ba wala in asabakum fadlun azun ku yakin in kun yi nasara kun ci ganima min Allah daga Allah ko kun yi nasara la yaqulanna sai su zam suna cewa ka allamta kun bainakum wa bainakum mawadda kamar da can ba wani sauran kauna tsakaninku da su sai su duka ce ya laita ni kai tona kuntum ahum na ma ina tare da su fa afuza nima da sai in rabota da raba ganima fawzan azima rabo wacce take babba to Allah ya samu dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin karanta daidai Allah ya ba mu lafiya da dukan mu kuskuren da muka a cikin kuma Allah ya gafarta mana amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim yan uwa ya kamata mu tafi da wannan tsaraba da malam ya bamu wannan kalmar shi ta karshe da yace mun an karanta mana bara bara waccan kullum muna ji kullum muna ji za zama hujja a gare mu dinnan ran da za a tambaye mutum baka ji bane na ji kuma ba amsa to jama'a mu ta roƙon Allah Allah ka sa ka kyautata zukatanmu ka buɗe ƙirjinmu mu dinga ɗaukan ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu don ran da za a yi mana wannan tambaya din ko ma samu abin da za mu faɗa Allah ya saka masa da alheri amin tambaya ta farko yau akara makalla mai ita yana cewa shin Allah za ta malam wannan sana'o'i guda biyu din nan shin me ya laifin su a musulunci sana'o'i guda biyu na farko yace shin sana'ar fawa wato masu yanka nama suna sayar mana sana'ar fawa sai na biyun shi kuma sana'ar kira don yakan yi wani lokacin ana kyaman waɗannan masu wannan sana'a shin akwai dalili ne musulunci ko kuma da al'ada ce a karamta wallahi ko al'ada ma bata kai ba jahilci ne kadai na wa'ansu mutane shi mai fawa din nan amintaccen musulmi ne musulmi sun amince masa don za su ci yankarsa an yarda cewa shi musulmi ne amintaccen jama'a zai yanka dabba kuma a ci yankarsa lunjantaka ba haramun bane a musulunci a musulunce akwai sana'a ce mai kyau an gane ko kira kuma sana'a ce ta sayyidina Dawud alaihi salam Allah ya fara tafarkantar da ƙira akan ta hanyar annabi Dawud alaihi salam kuma a cikin Qur'ani akwai suratul hadid sura ce ta ƙarfe na yadda za mu yi mu fitar da ƙarfe cikin duwatsu mu narkar da ita mu mai da ita fartanya mu narkar da ita mu mai da ita gatari mu narkar da ita mu yi barantami da shi mu narkar da ita mu yi wanda baba da shi mu ta nazari mu ta yi a shari'ance shari'ar kira halal take a musulunci mai kyau ne kuma shari'a kuma sana'a ce ta mutanen kwarai Allah ya samu dace amin sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ga ta malam a ni ne dai nake da al'ada sai al'ada ta ɗauke to kuma sai saura wani ruwa jajaja haka to shin na ɗauki azumin ramadan ne da wannan ruwa ruwa jajaja a jikina ko kuma shi ma sai ya yanke a karama kallon in dai muddin yana da kalan ja ba za ta ɗauki azumin ba sai ya daina ja Allah samu dace amin sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa wai shin Allah za ta malam menene bambancin Daluta da kuma jaluta a cikin Kur'ani din. Eh to jaluta shi yake jagorantar mutanen Falastinawa a lokacin. Daluta shi yake jagorantar Isra'ilawa a wannan lokacin. Suna ne na mutane. To jaluta kuma sai na Dawud ne ya kashe shi. tsohon tarihi ne wannan yaƙi yaƙi na kuma suna yin tsohon gaba ne tun daman yana nan abu ne har zuwa yau ƙarewarsa wallahu na'am sai tambaya ta ƙarshe mai ta yana cewa rashin Allah ga ta malam ni ne dai na fita a mu sai na ga ɗa a bola anyar wato ɗan tsintuwa sai ya ɗauki ɗan sai ya kai gida kuma yanzu dan ya girma har ya kai misali to abin tambayan shi anan shin akrama kalla idan ta Allah ta kasance wato in shi ya rasu kenan shin wannan dan zai ci gado ne tare da 'yan shi ko kuma ba da da wannan zai zama magadin shi ko kuma ba zai zama ba babu gado a tsakanin su ba ɗansa bane ba kuma ba ɗansa bane babu kuma gado a tsakanin su amma kuma abin da ya mamaki wannan tambayar me shi ina tsammanin ya tambayi Jafar ya tambayi Ja'far sannan tukunna kuma yanzu kuma ya sake kawo kuma zai tambaye ni ya dauka ni zan gaya masa wani ilimi fiye da na Ja'far din ne Allahu akbar dan ni ma an tambaye ni wani tambaya an ta rikice min sai in kira Ja'far din ce don Allah zan fitar da wannan tambaya in ta rikice mani wata ce tambaye Ja'far din to kuma daga can Ja'far din ka tambaye shi ya amsa ma kuma ka zo nan zai iya fito maka da kuskuren Ja'far din ne jama'a daina yin haka da yawa nakan saurari irin abubuwan da ya amsa daga can kuma sai a ɗauko a kawo nan ma a tambaya ina magana da muka amsa na jiya maganar ah, tarawihi da sallar tahajjud an tambaye shi tukuna aka kawo na gani a talabijin yana amsawa to ne me ake yin haka me shi yanzu kuma magana ba za ta tsaya ba ana neman a samu saɓani ne tsakanina da jafar ɗin ya ce kaza jafar ya ce kaza abba ya ce kaza haka ke nema to in ma an samu a ko ni ko shi jafar din babu wanda baya amsa kuskurensa mu almajirai ne masu kira zuwa ga sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai almajirai ne masu nuna ilimi ba kar ku dauke mu haka wallahi ina shaidan jafar ma haka ne yadda kuka ji na faɗi haka game da kaina wallahi shi ma haka ne ba yana nuna ilimi bane yana karantarwa ne fi sabilillah wanda yake so ya ji to ya je yana karantarwa fi sabilillah abin da ya gama kan daidai iya ilimin sa ya gama saboda haka ba daidai ne ka tambaya a can kuma ka zo kuma mu ka tambaye ba wannan ba daidai bane in baka yarda da shi ba ka daina tambayan sa amma haka din ba kyau nan ma tambayar da aka yi mana anan na gani an kai kuma can ana tambaya irin wannan baya da kyau neman hada kan malamai dinnan baya da kyau ya kamata a rika mana sauraro da niyyar za a karu mu ma kuma mu faɗi iya abin da muka sani fi sabilillah kuskuren ciki kuma sai Allah ya gafarta mana ni salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم علمنا في ديننا ما جهلنا اللهم فهمنا ما درسنا اللهم اجعلنا من العاملين بما علمتنا اللهم ألف قلوبنا واجعلنا من الذين اسبحوا بنعمة الله إخوانا اللهم إنا نسألك الخير والتوفيق والنجاح والبركة اللهم أنزل الخير فينا وفي أزواجنا وفي أولادنا وأنزل اللهم الخير في بلادنا اللهم لا تقتلنا بما لا طاقة لنا به اللهم لا عفو إلا عفوك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم